Tijjani suka nakalto daga gare shi yana cewa liqa'ul ahbabi khairu min qira'atil murid dan uwa ba Tijjani ya ga dan uwansa ba Tijjani su haɗu akan harka ta Allah ya fi ma ka karanta wuridin saboda cewa shi wuridi ana iya biyan sa in ya shige amma haɗuwa da masoya in ya shige ba lallai a biya shi ba to mun gode Allah sannan kuma abu na biyu haɗuwa da waɗannan alwujuhun dayyara wal kaukaba min al ulama waɗanda suka halarci wannan guri wanda ga irin su Sheikh Hafiz muna tare da su ga su Sheikh Bashir ga su Alhaji Bashir shi kansa wanda ya gabatar yanzu kuma yayi maganganu masu kyau akan abin da ya shafi lokaci lokacin da aka zo taro hatta sallah ma ba abin da yake ta muhimmanci a addini amma Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban sai ya ce mawquta tana da lokaci to alhamdulillah mun gode wa Allah sannan muna tare da dan uwa Sheikh Abbas Sadauki da yan uwa su Abbas Shehu Abba da su Malam Ibrahim da dai sauran kowa kullum yi wa laqabihi duk wanda ya zo taron annabi to babban mutum ne saboda wa izzu la'abdi izzu maliki idan ana taro na 'yan siyasa aka zo ana maganar siyasa in an ce wannan shugaban wani abu ne ko ya fito daga taron 'yan siyasa za a gaishe da girma to wanda ya zo taron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban mutum saboda taron a kasantuwan a wajen wanda aka tare da shi kuma akan wanda ake magana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah na zo wannan guri ne saboda abu biyu abu na farko da na zo na tarar cewa ana maulidin manzo Allah sai Alhaji Bello ce lallai in tsaya in nemi albarkan gurin kamar yadda Shehu Tijjani Shehu Abdulkadir Zari yake faɗa wani bawan Allah ya je wajen maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce masa da Allah ya dan tsaya sai ya ce da Allah yana sauri a bashi ya sa albarka ya tafi sai shehu tijjari ya karbi sifikar da sauri ya ce a nan gurin ba gurin sa albarka ba ne gurin neman albarka ne ka tsaya ka nemi albarka a taron annabi duk kankantan mintunan da ka samu ka tafi domin ma mun zo mu tsaya wannan guri don mu nemi albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abu na biyu muna da bello murna na auren ɗansa da aka yi ubangiji ya sa alkhairi a ciki ya kada dukkan fitina ya ba da zuriya ɗayi ba albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sannan lamari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi yake faɗa an ce ka faɗi wani abu akan darajar sa dukkan ka ya shi yake cewa fa'idawul idawu qalilun khairun min al-hirman ka ba da abu duk kankantarsa ya fi a ce ka hana wani fushin bura radiyallahu ta'ala yana cewa qalilun bidadil abdi fi kasafahu hmm. wa madduka min da'il qulubi shifa'u qalilun bidadil abdi dan kaɗan daga soyayya na wannan bawa in ji maulana fushin bura yace da nake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne samun tsarkaka da samun nutsuwa da samun tatuwar zuciya sannan kuma yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min da'il qulubi ga wanda ni yake fama da cututtuka irin na zuciya hasada mutum yake fama da shi girman kai yake fama da shi san ɗaukaka yake fama da duk wani cutar zuciya to idan ana samun yabon manzo Allah suka yi kilashin da wannan abun a cikin zuciya to zaka ka ga mutum ya samu waraka saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma alhamdulillah babu gurin da mutum zai zo ya samu ana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana faɗansa ana yabon girman sa ba gurin maulidi ba don gurin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya taro a uku da annabi yayi umarni cewa a ladabtar da al'umma akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace addibu auladakum ala falasi khisali ku ladabtar da yayan ku akan abu annabi yace na farko hubbi na san manzo Allah na biyu wa hubbi ahli baitihi san iyalan gidan manzo Allah na uku wa qira'atil qur'ani da karantar da alqur'ani to alhamdulillah idan ka ɗauki abu ukun nan za ka ga abu na ƙarshen ƙira'atul Qur'ani yau bisa ittifaqi musamman mu a wannan ƙasar an yadda cewa hanyar da ake ladabtar da yara da mutane su koyi san alqur'ani su koyi karanta shi a zamanance shine ta hanyar musabaka a taru a yi musabakar alqur'ani a karanta a ce ga na ɗaya ga na biyu ga na uku a basu kyaututtuka saboda a ƙarfafa su amma wannan musabakar za a ba annabi bane ya koyar da cewa a karantar da alqur'ani ta haka to idan ka zo san manzo Allah da san iyalan gidansa labudda irin tarancin da aka yi na musabaka shi za ka nemo ka koyar da san manzon Allah da san iyalan gidansa to kuma wani taro ne in ba maulidi ba shi kadai ne taron maulidin manzon Allah a taro a haka a gaya wa mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a a zuciyarsu ta tafi zuwa hadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ji ta cikin soyayyar manzon Allah da haka maulidi wani mu'jizarsa yake haɗo abubuwan nan guda uku da annabi ya faɗa san annabi san iyalan gidan annabi da kuma karatun alkur'ani duk taron duniya in ka ɗauka ba maulidi ba babu taron da zai haɗa maka abubuwan ko da taron na addini idan ka yanzu misali ka ɗauki taron musabaka kana ajiye mutum akan kujera zai ce maka zan karanta zan yi karatu da kira'a hafsu ko wani shu ko wani ruwaya ne daga an ajiye shi an ce mai me ya zo da kai a nan zai ce karatu alkur'ani amma da ya rike sifika sai ya ce barin kafin na karanta alkur'ani barin dan ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadu basharul la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar sallu alaihi wasallam su jebo shi kasa su ce a nan gurin za su ce gurin kujeran ba ajiye ta nan abin da kai na yaban annabi ba an ajiye ta nan karatun qur'ani in wani ne ya zo ya fara yaban alil baiti yana yaban alil baiti yana yaban sayyidina ali na fatima alhasan wal husaini alaihi salam gaba ɗaya za ka ga an je ko shi ƙasa za a ce kujerar musabaka ne ba a je ta danye ba baiti amma in ka zo gurin maulidi in ka zo ka ce ni na zo zan yaba annabi ne sai mu ce dan annabi muka zauna a nan kai ta yabansa sai mu baka sadiqa kai tai wani ya zo ya ce zai yabi a wato iyalan gidan manzo Allah ne za mu ce gurin su ne kai kai ba za mu hana ka ba wani ya zo ya ce karatun alkur'ani zai yi za mu ce gurin karatun alkur'ani ne kai kai maulidi ne ya ɗau abubuwan nan guda amma duk taron da ka ɗauka za ka bai haɗu waɗannan abubuwan babba maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah ya ishe mu abun alfahari ya zamana a ce yau wasu suna taro don wasu abu kuma mutum ya bar kasuwansa ya bar abin da yake ya bar zama da iyalansa ya zo ya zauna ya dan ya faɗi manzon Allah ko ya ji an faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki don haka hatta ibnu taymiyyah al-harrani cikin littafin sa as-sarimul maslum yake cewa inna qiyamal minhaj wa thana'i alayhi wa ta'zim wa tawqir qiyamud din kulli wa suquda zalika suqudud din kulli mhm. ibnu taymiyyah yace a sami yaban annabi ɗaukaka manza Allah kambama manza Allah da girmama shi a cikin al'umma yace wannan shine tsayuwar addini gaba ɗaya a rasa yaban annabi a rasa girmama annabi da yaban manzo Allah da kammama shi a cikin al'umma yace shi ne ya zama na addini ya ruguje kenan gaba daya to alhamdulillah yau bisa shaida ni din na sha ga mu musu sun ga musu su ce ba ku da wani addini sai addinin san annabi har ta musu ke waya su ba tunanin su aibi ne ce mu masu addinin san annabi na ce wannan da ina da kyautan da zan iya baka ta lahira da alherin duniya da lahira da na baka dan ba yaban da ya wuce wannan ka kalli ni ka ce min mai addinin san annabi sallallahu alaihi wasallam da ka ku samu min da Allah sallallahu alaihi wasallam yaban sannan da ake yi maluma duka sun da cewa kafin kowa ya bi annabi in dai maulidin manzo Allah shine sa to zaka samu Allah shi ya fara yin wannan abin da kansa a cikin alqur'ani Allah yana faɗa a cikin alqur'ani irin yabon manzo Allah iri biyu yake yakan yabi manzo Allah kulliyarsa gaba ɗaya san Allah ya kalli manzo Allah sai ce wa innaka ala kullum ina abu ya rasulullahi kana kan wani tada wani hali na girma annabi kai babban mutum sallallahu alaihi wasallam Allah yana faɗa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna arsalnaka mun turo ka shahidan ka zaman to mai shaida wa mubashiran bi albishir wa yan aljanna wa nadhira mai gargadi wa yan wuta wa da'iyan ila Allah annabi kai mai kira ne zuwa ga Allah bi izinihi da izinin Allah Wasirajan, sirajan manzo Allah kai fitila ne muniran bai haskaka dukkan halitta gaba daya sallallahu alaihi wasallam Ko ga inda Allah yake ban manzo Allah gaba in kuma Allah ya ga dama yakan yabi manzo Allah irin yanda mawaƙan mu suke ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabobi gabobi wasu zaka dan suna yaban annabi salamun ala rasin nabiyyi muhammadin aminci ya tabbata wa kan annabi salamun ala wajhin nabiyyi muhammadin aminci ya tabbata wa fiskan manzo Allah salamun ala urqin nabiyyi muhammadin aminci ya tabbata wa wuyan annabi salamun ala sadrin nabiyyi muhammadin aminci ya tabbata wa kirjin annabi salamun ala zarin nabiyyi muhammadin aminci ya tabbata wa bayan annabi salamun ala yadayin nabiyyi muhammadin abinci ya tabbata wa hannayen annabi salamun ala rijlai nabi muhammad abinci ya tabbata wa kafafuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai su ce salamun ala kulli nabi sallallahu alaihi wasallam abinci ya tabbata wa dukkan annabi to shi ma Allah haka yake ban manzo Allah misali in Allah ya dubi bakin annabi yana son ya dubi bakin sai ka ji ya ce wa ma yamdiku alil hawa in huwa illa wahyu yuha bakin nan baya ƙarya in kun ji yayi magana to ni Allah ne na faɗa idan Allah ya yi ba hannayen manzo Allah yana sike kalla hannayen annabi yana son ya yi ba hannayen annabi sai ka ji ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama hmm. lokacin da kai jifa ba kai kai jifa da hannayenka ba Allah ne ya jifa innal ladina yubayyi'una inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wanda duk suka gaisa da kai ba da kai suka gaisa ba da Allah suka gaisa a zahirin fassara hannun Allah ne akan hannunsu hmm. wannan ayan ba alqur'ani bane wani sai ce yi shirka ka mai da annabi Allah amma haka Allah ya saukar da ita ya kai iya da shi haka zaka bar shi tabaraka ta'ala haka Allah yake girma manzo Allah idan Allah ya kalli wato kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce alam nashrah laka sadrak istifham taqriri ai mun yalwata ka ya rasulullahi hmm. in ya kalli idan manzo Allah sai ka ce ya ce ma zagal basar wa ma idan nan bai kauce ba bai dagawa ba saboda ya ga abubuwan ban mamaki a isra'i da miraji da yayi ya ta rabbi hil kubri الكبرى la لقد al kubra min ayati rabbi hmm. shine ganin Allah tabaraka wa ta'ala da yi eh ko Maulana Shehu Ibrahim yana faɗa yana cewa maganan da ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah bai ce a ra'a rabbahu haqqan bi wa qawlun siwa haza wara wara hmm. ce annabi ya ga Allah da idan shi annabi din sallallahu alaihi wasallam da surar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah sai ya ce duk wani magana da ake cewa annabi bai ga Allah ba wara a wara tana bayan bayana na wurgar da ita yanzu malamin da ya tashi a nan yake kawo aya cewa annabi Musa ya nemi ganin Allah qala rabbi arini anzur ilai qala lan tarani lan nan Allah sai ya ce annabi Musa lan tarani kai ne ba za ka gani ba ba lan kura ba a gani na ba hmm. a kai aka takaitawa hmm. a wannan lokacin ba a gani ba amma ganin Allah ai jami'i ne tunda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ranar kiyama za a gani shi hmm. to dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya ya ga Allah ba a duniyar da muka sani ya ga Allah alaihi salatu wassalam da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam to haka Allah yake girmama annabi sannan in ka duba wato yadda Allah ya girmama kafafun manzo Allah ka'ida idan ka zo zaka tafi wani guri da kafan ana son a girmama ka sai a ce a tura da abun hawa a ɗauko ka idan an ɗauko ka to an girmama ka ba a son kafafuwan ka su sha wahala mm. to shi Allah da ya tashi zai kira manzo Allah sai ya ce subhanallazi asara bi abdihi lailan min al-masjid hmm. sarki ya tabbata ubangijin da asara yayi tafiyar dare ya abdihi da bawansa sai ba a ce subhanallazi sara abduhu ba hmm. sai aka ce asara Allah shi ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiyar dare aka samar wa annabi qurata da sauransu yadda manzo Allah ya hau har ya je ya ga Allah aka yi munajatin da za a yi aka dawo ba ka zaban fu'adu ma to alhamdulillah mun gode wa Allah wannan shine maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muna roƙon duk wanda suka shirya wannan maulidi Allah ya karba Allah ya sa kuma Manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu shaida cewa su dinnan masoyan sa ranar da aka tashi ranar kiyama annabi yana kiran list na masoya a kira wannan zawiya da wanda suka halarci wannan maulidi da wanda suka shirya a ce su dinnan masoya manzo Allah ne a gaban Allah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk bakin da suka zo Allah ya saka musu da alkhairi aure da aka yi Allah ya sa alkhairi a ciki albarkar manzo Allah wanda ba su da shi Allah ya ba su wanda suke neman ƙari Allah ya ƙara musu albarkar shi tijani albarkar shi Ibrahim Yasir radiyallahu ta'ala anhu a akaron Allah zan ba wa dan uwana shi Abbas ko minti daya a cikin lokuta na eh to shikenan na bar masa akan sai Dokta Abba, Shehi Malam Sayyadi Abul Fatahi Alhaji Sani a Tijjani, ina tsammanin haka ne, to wani gari. Allah ya albarka. Allah ya albarka. Wato abin da sa na ji ya kamata in tashin gode maka saboda duk abin da ka yi a iya wannan 'yan mintuna goma sha biyar karatu ka yi. Allah ma albarka amin Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma qalla wa kafa khairu mimma kathura wa alha hake abin da yake dan kadan in ya biya bukata to shi ya fi daga wanda aka yi da yawa ya shagaltar da tunanin mutane idan a hausa suke cewa wai idan kaza farar kaza ta biya bukata to zabuwa ta tafi da zanen ta ba dan kadan da aka yi mai albarka ya fi gamsarwa sannan kuma ai shehu alfazaji da yake malami ne bima dal kalima radiyallahu anhu a cikin na yake cewa zinil qaula in hawalta madaha muhammad mhm. fa fi kulli qaulin mustahilun wa jahil mhm. in za ka yi manzon Allah ka auna abin da za ka Ta bari sai ka karanta ka tabbatar da shi ka auna ya inganta sannan ka zo ka gaya mutane ai dan karuwa ake maulidin fa fi kulli qaulin mustahilun wa jahil mhm. duk magana da ka gani akwai da ta halatta akwai da ta koru bai kamata a yi ta ba kuma malaman balaga suka ce li kulli shay'in mahallun wa li kulli maqamin maqalu hmm. mala Allah ya saka ma da alheri Allah ya wata mana irin kwasin al'umma to mu da muka fara farin gashin nan ila mun kauce muna ganin irin ku to ba za mu bakin ciki ba eh, Allah ta kafu wa la ta hadalu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ya saka ma da alheri amin ya rabbi a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد yan uwa عليكم ورحمة wa تعالى وبركاته wa ah, alhamdulillah wato abin da na so faɗa kuma sai shehi ya tashi ya faɗa akwai wani karatu da ya ba mu sama da shekara kamar shida haka a ladan ana wani maulidi sau da haka sai wata ƙabiya ta faru ga malamai sun taru sosai to kuma sai aka samu idala daga wani bangare da malam ya karɓi lasifika ah, an bashi sai aka ce yi magana in ban manta ba akan fatu makata kuma da yamma ake maulidin kuma dudu ba saura yan mintuna da ya karɓi lasifika sai ya ce to ni nan gidanmu ne ina unguwa a gabatar da malamai amma abin da zan faɗa shi ne mahallin takaitawa ba mahallin tsawaitawa ba ne mahallin tsawaitawa ba muhallin takaitawa ba ne ya idan mutane suka gayyace ka maulidi kai kaɗai sai ka zo kai musu kaɗan minti sha biyar minti talatin baka kyauta ba kai kaɗai ne za ka yi jawabi a gurin sai ka zo ka musu minti talatin ko sha biyar baka kyauta ba idan kuma mutane suka gayyace ka maulidi da malamai sai ka zo ka tsawaita to shi ma ba a yi balaga ba wannan ba wani shekara tun daga lokacin da na ji wannan a gurin she malam bashir babu wata shekara da za ta zo in je maulidi ba tare da wannan magana ta wato tawadumin ba sai da muka je jami'a so da muka karanta eh, wato balaga sai na ci karo da magana da ya faɗa cewa wato mu kalami da muƙutaza ahwalil hidabi so da haka duk sanda na turo maganar sai ya faɗo mu kuma duk maulidin da na je sai wannan magana ta faɗo mu in na ga malamai akalla kaman guda biyu uku wallahi sai magana ko jiya da daddare ina muna ji wani maulidi wallahi da naga an taru sosai sai da magana ta waɗo mu tun da ya sa mun ita ba inda take fita daga gare ni da haka ni dama ɗazun abin da na so in faɗa kenan saboda haka kuma sai tarab sai ya karba saboda haka na na wato wani sashi ne na karatu na idan mutum bai san shi ba na to zai rika tunani shi ya san abu ya san abin da ya kamata alhaji ya sani gaskiya ne shi ne fannin musawati da ijaji da ilaji gaskiya ne wajibi ne malami ne sai da sako sai ya san wannan gaskiya ne akwai inda ya kamata ka san abin da ya kamata shi ai sa shi mhm. kulli shay'in ma'lum shi Allah ya saka yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala ya mu Maulana Sayyid duk ya faɗi abubuwa ya tattako gurare almuhim dai soyayyar manzo Allah ta tara mu a wannan guri kuma soyayyar nan ita ake so ta karu ita kuma in ta karu to ka kara kusanci da Allah tabaraka ta'ala wanda ya fika ita ya fika matsayi a gurin Allah Bakar Muzanni yana cewa ma faddalakum Abubakar bi kathiri salatin wa sawmin mm. walakin faddalakum bi shay'in wa qarfi qalbi mm. eh, sai na bakar bi fi yawan sallah ko yawan azumi ba sai dai ya fi ku da wani abu da ya wato tabbata a zuciyarsa haka abubakar bin ayyash ya faɗa ce ma kun abubakar bi kasarati salatin wala saumin wala sadaqatin walakin bi shay'in wa qalbi qalbi sai na bakar bi fi ku bi fi al'umma da yawan sadaka ko yawan sallah ko yawan azumi ba a'a da wani abu da ya tabbata a zuciyarsa shine soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana ita Allah ya dace da mu Allah ya sanya albarka a wannan aure da aka yi Allah ya sa mu cikin zumuran musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai ta mana assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh